assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shine ne mu kuma zuwa gare shi za mu koma mun samu labarin rasuwar ɗaya daga cikin iyayen mu mata kuma iyali ga marigayi babanmu malaminmu fadilatu sheikh abubakar muhammad jumi rahmatullahi alai. wato hajiya aisha allah ta'ala ya mata rahama kuma mahaifiya zuwa ga ɗaya daga cikin manyan malamanmu a wannan ƙasa dr ahmad gumi da makamantansu muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mata allah ta'ala ya jiganta allah ta'ala ya kyautata makwancinta sannan muna isar da ta'aziyya zuwa ga dukkan 'ya'yanta dr ahmad da sauran 'yan uwa da waɗanda suke ɗaukanta a matsayin mahaifiya da kuma yan uwanta na jini da cewa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum Allah ya gafarta mata ya yafe mata ya sa can yafi nan Allah ya kyautata mu bayan nasu kuma muna fatan Allah ta'ala ya ba mu daman zuwa har gida don yin wannan ta'aziyya na babban rashi da aka mana gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mata ya kuma sa ƙarshenmu ya yi kyau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka